goma ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Muna cikin darasinmu na wannan littafi Asraru Sau daga cikin littafin Mau'izatul Mu'minin na al'imamu Muhammad Jamaluddin Alƙasimi rahimahullahu ta'ala. Wannan shi ne darasi na shida ko? darasin da ya gabata mun karanta bayanin da malam ya yi dangane da wajibai ko kuma sirri da sharuɗa na batsini na azumi mun ji waɗannan sirri da sharuɗa na batsini guda shida waɗanda su ne saumu khususul khusus saumul khusus kai Shi ne ya ƙunshi waɗannan sharuɗan guda shida wanda duk wanda yake so ya tashi daga saumul umum ya koma saumul khusus to zai yi amfani da waɗannan matakan guda guda shida da ya lissafa za mu tashi gaba ta ƙarshe mala ya ce at-tatawwu azumi na nafila azumi na nafila i'lam anna istihbab as-sawm yata'akkadu fil ayyam al-fadila malai ce ka sani cewa mustahabbancin yin azumi mustahabbancin yin azumi yana ƙarfafa ma'ana mustahabbancin yana ƙara ƙarfi sunnar tana ƙara ƙarfi ta yin azumi fil ayyamil fadila a cikin kwanuka masu falala idan azumi yana da falala a kowace rana to idan ya zama ranar rana ce mai falala to wannan ƙarfin azumin yana ƙaruwa sama da yin shi a wata rana wadda ba wannan ba shine abin da yake nufi wa fawadilul ayyam su kuma kwanaki masu falala kwanaki da ake keɓancewa masu falala a cikin al'umma, ba ha da fi kulli sana. Waɗansu kwanakin ana samun su ne a kowace shekara. Akwai rana mai falala wadda so ɗaya take zuwa a shekara, in ta zo kuma sai wata shekara za a sami irin wannan rana. To a cikin kwanaki masu falala, akwai wanda su suna zuwa ne so ɗaya a shekara. wa ba'dha yujadu fi kulli shahr waɗansu kwanakin kuma masu falala ana samun su ne a kowane wata to ɗaya suke zuwa a wata in watan ya wuce sai kuma wani watan to a cikin wata ma ana samun kwanaki masu falala masu kewayowa duk wata kenan kamar yadda a shekara ana samun kwanaki masu falala masu kewayowa duk shekara sai ya ce wa yi jado wa ha fi kulli usbu akwai kwanaki masu falala wanda su kuma a kowane mako ake samun su Din mako ana samun wannan ranar mai falala tana maimaituwa sai kuma wanne banda wannan na shekara akwai ranar da ita su a shekara kawai suke zuwa su ɗaya akwai waɗanda a wata kawai suke zuwa su ɗaya akwai kuma waɗanda a mako suke zuwa su ɗaya irin waɗannan kwanakin masu falala sai wanne banda waɗannan <clears throat> na'am na lokuta lokuta masu falala su kuma na wuni kenan me yasa ba a kawo lokuta ba saboda ana magana akan azumi ne azumi kuma yana kwashe wuni ne gaba ɗaya dan haka wunin za a samu wuni mai falala a iya yin azumi a cikin shi a cikin waɗannan lokutan da aka lissafa mun ji guda uku to yanzu zai ɗauke su kowanne ya ba da misali a kansu sai mala ya ce wa amma asana amma kwanaki masu falala waɗanda ake samunsa a shekara su a shekara-shekara suke maimaituwa fa ba da ayyamin ramadan bayan kwanakin ramadan kwanakin ramadan a me za a sa shi Nam? a shekara ai shekara sai shekara shekara ake samun ramadan to bayan Ramadan in an cire Ramadan a cikin kwanaki masu falala a shekara sai ce mu arafa Shi ne ranar arafa yin azumi a ranar arafa tunda ya faɗa mana kwanaki masu falala yin azumi a cikinsu ya fi ƙarfi fiye da wasu wanda ba su ba ko yanzu ya faɗa mana yanayin yadda kwanaki masu falalar suke don haka daga cikin kwanaki masu falala bayan watan Ramadan a shekara rana arfa ita ma tana daga cikin kwanaki masu falala wanda yin azumi a cikinta ya sha bamban da yin azumi a wata rana wadda ba ranar arfa ba hadisin abu qatada wanda imamu muslim da imamu ahmad ibn hanbal suka fitar da shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yake cewa siyamu yawmi arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu manzon Allah yace azumin rana arfa ina kyautata zato ga Allah za a kankare wannan azumin zai kankara zinubin shekarar da ta wuce da kuma zinubin shekarar da za ta zo a gaba Mana mutum yana samun gafara ta shekara biyu wadda ta wuce da wadda za ta zo da azimtar ranar arfa. Daka azimtar ranar yana daga cikin ranaku masu falala. Bayan wannan sai mala ya ce wa yau mu ashura, sai azumin ranar ashura, ranar nawa ga wata kenan, ranar goma ga watan wane watan watan al-muharram ranar goma ga watan al-muharram wanda shi ma dai a wannan hadisin na Abu da bayan manzo Allah ya yi magana akan azumin Arfa sai manzo Allah ya ce wa siyamu yawmi Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu azumin ranar Ashura kuma shi kuma ina kyautata zato ga Allah zai kankara zunubin shekarar da mutum ya gabata a ciki. Mana bambancin azumin arfa da na ashura, shi na arfa shekara biyu, wadda ta wuce da wadda za ta zo. Na ashura kuma yana kankara zunubin shekarar da ta wuce a baya. daka yana daga cikin ranaku waɗanda suke maimaituwa sau ɗaya a shekara wanda kuma azumi a cikinsu yana da falala ta samun gafara Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan, Simana ya ce, Wal'ashiru, wal'ashiru al'awwali min zilhijja, sai kuma azumtar kwanaki goma na watan zulhijja, na farkon watan zulhijja kenan. Farkon watan zulhijja kwanaki goma wanda su ne ashiru zulhijja ko to su ma yin azuminsu suna daga cikin kwanaki masu falala wanda su ma so ɗaya suke maimaituwa a shekara da haka yin azumi a cikinsu yana daga cikin ayyuka masu falala kamar yadda ya zo a cikin musnad na imamu ahmad da sunan na imamu abu dawud da kuma sunanun nasa'i daga hunaida daga wata daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta kasance tana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin azumin ranar Ashura sannan wa tis'an min Zulhijja yana yin azumin kwanaki tara na watan Zulhijja me yasa ba a ce kwanaki goma ba aka ce kwanaki tara kuma kwanakin zulhijjar guda nawa ne dama masu falala goma go to me yasa aka ce kwana tara na'am saboda na goma ba a yin azumi a ciwo saboda ranar sallah shine na goma da aka kwana tara ta ce yana yin azumin kwana tara wa salatatu ayyamin min kulli shahar sannan yana yin azumin kwana uku a kowane wata laka wannan hadisin ya tabbatar da yin azumi a cikin waɗannan kwanakin. aka yana daga cikin aiki kamar yadda manzon Allah ya faɗa cewa babu wasu kwanaki wanda aikin alkhairi ya fi soyuwa a wurin Allah fiye da yin aikin alkhairi a waɗannan kwanaki goma na farko na watan Zulhijja. To azumi shi ma yana cikin ayyuka na alkhairi kamar yadda kowane aikin ibada yake ciki. da haka duk wani aikin alkhairi yana cikin mafiya soyuwar aiki a wurin Allah da haka azumi ya shiga ciki sannan wannan hadisin ya nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana azumtar waɗannan kwanakin wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yukfiru sawma sha'ban kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yawaita yin azumi a cikin watan Sha'aban manzon Allah yana yawaita azumi a cikin watan Sha'aban wannan watan kenan da muke ciki ko manzon Allah yana yawaita yin azumi a ciki da aka yin azumi a watan Sha'aban sunna ce daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda watan Ramadan babu wani wata da manzon Allah yake yawaita azumi a ciki kamar watan Sha'aban ya fi yin azumi a cikin watan Sha'aban sama da kowane wata balma ma hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya azumtar wani wata gaba ɗaya daga cikin watanni banda watan Ramadan ba wani wata da za a zo a ce manzan Allah yana azumce shi gaba ɗaya. Kuma babu wani wata da manzan Allah yake yin azumi a cikin watannin shekara gaba ɗaya banda Ramadan kamar yadda yake yin azumi a watan Sha'aban. A riwayar hadisin take cewa kana mu sha'abana kullahu sha'aban ɗin ba dukan shi azumce shi yake yi a wani lafazin illa illa qalil sai ɗan kaɗan kawai ne baya azumcewa a cikin sha'aban Bana aksarin sha'aban ɗin manzon Allah aje shi yake yi shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba rajab ne yake yin azumi ba yayi ya aje azumi a sha'aban juya sunna ne wannan ta ce ga azumin tsofaffi a yi ta azumi a rajab shi kuma an zo shi a ɗin sai a ce sallar tsofaffi sai a aji azumi shi shine juya sunnar Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Manzan Allah ba watan da yake yin azumi kaman watan sha'aban shi watan sallar tsofaffin shine watan sallar ne watan azumin Manzan Allah da haka manzan Allah yana yawaita azumi a watan sha'aban daga cikin hikimar yawaita azumi a cikin sha'aban shine shiri domin fuskantar watan Ramadan kamar yadda ya zo a wani hadisi da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi yasa aka ga kana yawaita azumi a cikin watan sha'aban sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan wata ne wanda da yawa mutane suna gafala a cikin wannan watan tsakanin Rajab da Ramadan sai a gafala da sha'aban ɗin a yi ta wasu abubuwa a manta da yawaita ibada a ciki ya ce to wannan ya sa mutane suna yawan gafala a watan sha'aban don haka ni kuma nake shagaltuwa da shi sannan shi sha'aban ɗin sai manza Allah ya ce shi ne watan da ake ɗaga ayyukan bayi zuwa ga Allah a cikin shi ayyukan mutane na shekara ana kai su ana isar da su zuwa ga Allah report ɗin aikin kowa a watan sha'aban sai ce to ni kuma ina so ya zama an ɗauki aiki na a daidai lokacin da ina azumi shi yasa nake yawaita yin azumi a watan sha'aban ya zama na dace da lokacin da za a kai aiki na a lokacin kuma ina cikin azumi da haka manzon Allah yake yawaita yin azumi a cikin wannan watan na Sha'aban ya faɗa mana waɗannan hikimomin guda biyu daga ciki gafalar da mutane suke yi ita kuma ibada lokacin da mutane suke gafala to tafi daraja tafi fi kima a wurin Allah subhanahu wata'ala ke ibada cikin dare lokacin da kowa na bacci tafi wadda ba wannan lokacin ba ibada a ranar sallah misali ta fi ibada a wani lokaci da ba ita ba saboda lokacin mutane sun shagaltu da abubuwa duk lokacin da mutane suka shagaltu to ibada ta fi ƙima a wannan lokacin da haka manzon Allah yake shagaltuwa da yin ibada a watan sha'aban saboda ana yawan gafala ana yawan gafala da ibada a cikin wannan watan kowa yana ta shiri yana bari ai bari sai Ramadan ya tsaya sai an ga wata zan fara kaza zan fara kaza to wannan sai ya sa wanda ya tsaya ya riba wannan lokacin shi kuma ibada zai samu mai darajar gaske mai lada mai yawa da haka manzon Allah yana yawaita yin azumi a Sha'aban sannan sai ya wa fil khabar ya zo a cikin hadisi afdalu asiyam siyam ba'da shahri ramadan shahrullahi al-muharram mafi azumi da mutum zai yi bayan azumin watan ramadan azumin da yafi kowanne shine shahrullahi al-muharram shine azumin watan Allah watan al-muharram shine afdalus siyam bayan ramadan azumin da yafi kowanne shine yin azumi na watan al-muharram wannan hadisin Imam Ahmad da Imam Tirmidhi da Ibn Majah duka sun rawaito shi da haka wannan ya nuna falalar yin azumi a watan al-muharram tunda shi ma watan al-muharram din yana maimaituwa ne a yaushe a so daya a shekara me yasa sai malam yace li annahu ibtida'u sana saboda shi watan al-muharram shine ake fara shekara da shi fa bina'uha 'ala al-khairi mutum ya zama ya fara gina shekarar shi akan alkhairi watan farko na shekara ya bude shida ayyukan alkhairi ahabbu to wannan ya fi zama abin soyuwa a ce ka bude shekarar ka da ayyukan alkhairi ba ka buɗe fayil ɗin shekararka da miyagun ayyuka ba, ya zama ka buɗe da ayyukan alkhairi da su ka fara a lissafin wata na shekara, to wannan shi ya fi zama abin soyuwa wa arja li dawami barakatihi, kuma wannan shi ya fi sa rai mutum ya samu dawwamammiyar albarka a cikin wannan shekara. Ya zama shekarar ka buɗe ta da aikin alkhairi, to wannan za a fi kyautata ma zato cewa za ka samu dawwamar albarka a cikin abin da ya rage maka na kwanakin wannan shekara. Wafil khabar har ila yau dai ya zo a cikin hadisi, wancan hadisin da ya gabata na hadisin eh, afdal siyami ba da shahari Ramadan, shaharullahi al-Muharram, Imamu Ahmad da Imamu Muslim suka rawaito shi. wannan hadisin shine idza kana nisfu min sha'ban fala sawma hatta ramadan ko idan tasafa ramadan fala tasumu kamar yanda yazo a wani lafazin hadisin hadisi ne wanda ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad da aljami' na Imam Tirmidhi da kuma ibnu maja sai rawaito shi da lafuzza waɗanda suke masu kusa da juna cewa idan watan sha'abana ya kai rabi to kada ku yi azumi hatta ramadan har sai watan ramadan ya tsaya kenan a can an ce azumin watan da manzon Allah ya fi yin azumi balma kusan yana azumce shi duka sai ‘yan kaɗan shi ne wanne shi ne watan sha'aban a nan kuma an ce idan kanan nisfu min sha'abana fala sauma hatta ramadan idan watan sha'aban ya kai rabi to babu azumi har sai zuwa ramadan kenan wannan ya ci karo da wancan hadisin kenan haka ne me to bambanci tsakanin wannan hadisin da wancan me bambanci tsakaninsu a ta an ce kana ya sha'aba na kullahu banza Allah yana azumin sha'aban gaba ɗayan shi a wata riwayar illa qalil sai ɗan kaɗan ne kawai baya azumcewa a sha'aban a nan kuma an ce in ya kai rabi kada ku yi azumi shi ya sa malamai suka ce abinda wannan yake nufi mutumin da baya azumi haka kawai ba azumi yake yi ba sai ya zo an zo tsakiyar sha'aban tun da ramadan ya kusa sai ya fara bari ya kama azumi ya rinka yi daga wannan lokacin to wannan shine abin da aka yi hani amma wanda dama ya saba yin azumi ko ya saba azumtar watan sha'aban wannan ba shi da matsala a wurin azumtar shi shi yasa aka hana hatta shi ma daga cikin nau'in abin da aka hana a sha'aban waɗanda za su zo sai ƙarshe ƙarshen wata na sha'aban sai su fara azumi daga nan suna shakka in ma an ga wata in ma ba a gani ba in ma an yi kuskuren ganin wata dai su dai ai sun yi azumi kwana biyu kafin watan Ramadan ya kama sun shiga to wannan ma shi ma manzon Allah ya hana la تقدموا رمضان bi يوم او يومين yawmay mai. Allah kada ku gabaci watan Ramadan da azumi na rana ɗaya ko na rana biyu kafin Ramadan ku haɗe su da Ramadan kaza Allah ya kada ku yi haka sai dai idan mutum dama azumin da yake yi ne ya saba ka saba kana yin azumin litinin da alhamis sai zama yau litinin kuma gobe za a tashi da watan Ramadan za ka yi ko ba za ka yi ba za ka yi azuminka da kasa saba yi ko da ya kama zai haɗe da watan Ramadan ka saba yin azumi kowane wata dama kana yin azumi guda uku sai zo baka samu yin azumi ba sauran kwana uku kuma watan ya ƙare me za ka yi za ka yi azuminka a wannan lokacin ko da ya ƙare yana ka gama ya haɗe da Ramadan da haka a nan wanda bai saba yin azumi ba ko bai da wani azumi dama wanda ya saba yin shi a irin wannan lokutan haka kawai ya zo ya ƙirƙiri azumi bayan sha'aban ya kai rabi to wannan shi ne aka ce babu wannan azumi amma wanda dama ya saba yana azumta eh, sha'aban ko aksarin sha'aban wannan baya cikin wannan lissafin ana maganar akan wanda baya yi ne yanzu ya zo ya kirkira ya ce bari tun da an zo saura rabi ya ƙare bari in kama kawai in haɗe ko bari in kama in ta yi har ramazan ya zo to wannan shi ne abin da aka hana <clears throat> ko kuma a ƙarshe kwanakin ƙarshen ya ce zai yi shi ma an hana ne ga wanda zai zamanto zai haɗe shi da ramazan saboda wai gudun kada a yi kuskure ko kuma saboda kada ya zama ba a ga wata daidai ba, to wannan duka an hana. Sai ma ya ce, wali haza yusta an yaftura qabla Ramadana ayyaman, saboda haka ne ma an so mutum ya aja azumi kafin Ramadan da ‘yan kwanaki, ya zama ya ɗan samu hutu na ɗan kwanaki kafin Ramadan ya kama. fa in wasala sha'abana bi ramadan amma in ya haɗe ramadan ɗin sha'aban ɗin da ramadan mana bai yi hutu ba ya ta azumin shi a sha'aban kamar yadda ya saba fa ja'izun wannan babu laifi babu laifi mutum ya yi haka kamar yadda dai ya gabata manzan Allah yana azumta sai kaɗan yake bari a cikin sha'aban ɗin wala yajuzu an yaqsud istiqbal ramadan bi yawmayn ne ausalasa. amma baya halatta mutun yayi azumi da nufin wai bari ya tarwatar ramadan da kwana biyu ko kwana uku kamar yadda ya gabata a wancan hadisin la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin wala yawmayn hadisin bukhari da muslim manzo Allah ya hana illa an yi wafi wirdan lahu sai dai idan ya dace da wani wuridin shi dama na azumi da ya saba yi yana yi wannan babu laifi kamar yadda ya gabata a misalin da ya wuce dama ka saba yin azuminka kowane wata ko dama litinin da alhamis kana azuminka don ya kama ana gobe ramadan ne babu laifi duk zaka iya yin wannan wannan azumin وكره بعض الصحابة أن يصام رجب أن يصام رجب كله yace wasu daga cikin magabata sun kyamaci wasu daga cikin sahabbai suna kyamar mutum ya azumta watan Rajab mana ba sa so su ga mutum yana azumci watan Rajab daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam. sa aka rawaito daga Umar ibn al-Khattab ya ar rajabiyin yana sa durrashi yana zana masu azumin Rajab din masu azumin tsofaffi dai za a ce za a fi ganewa ko yana zane su da da sandashi da haka wasu daga mala ce da yawa wasu daga cikin sahabbai suna kyamar mutum ya rinka azumci watan Rajab dukan shi hatta la yudaha fi shahri ramadan dan kada ya zo ya zama ana kamanta shi da watan ramadan shi ma kada ya zama ana sifanta watan rajab din da watan ramadan wanda kuma shine abin da ake yi din zaka samu wani tsohon ma bai yin iya yin azumin watan ramadan gaba daya amma in watan rajab ya zo sai ya dage ya yi undin bala wai shi ya yi azumin tsofaffi amma an zo na ramazan sai ka ga da ƙyar ake ƙarasawa wani ma ba a iya ƙarasawa amma na tsofaffi ya yi ko na tsofaffi ta yi to wannan duka yana cikin abin da malam sahabbai suna ƙya wasu daga cikin sahabbai suna ƙyamar a ce mutum ya zo ya azumfe watan rajab ɗin yasa babu abin da ya inganta na falala na watan Rajab daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda da yawa daga cikin malamai musamman malaman hadisi suke tabbatarwa abin da ya tabbata na falala na Rajab shine yana cikin ashhurul hurum yana cikin matanni guda hudu masu alfarma amma wata falala ingantacciya ta musamman da wata falalar wata ibada ta musamman a ciki wannan babu wani abu da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan haka to wannan duka malam yana mana magana ne akan abubuwa ko lokuta masu falala waɗanda suke maimaituwa a shekara duka waɗannan abubuwan da ya faɗa a shekara suke maimaituwa in suka wuce shi kenan kuma sai wata shekara sai ce wa amma ma ya takarraru fi shahar amma lokuta waɗanda suke masu falala waɗanda suke maimaituwa su kuma a kowane wata shi ne mala ya ce fa'awwalu shahar wa ausatuhu wa akhirahu lokuta masu falala a wata su ne farkon wata da tsakiyar wata da kuma ƙarshen wata sune lokuta masu falala daga cikin lokutan wata wanda su ma a kowane wata ake samu kowane wata ana samun farkon wata ko ana samun tsakiyar wata kuma ana samun ƙarshen wata wa wasatuhu ayyamul bid tsakiyar wata sune ayyamul bid din da ake cewa ayyamul bid sune ranakun cikar wata ranakun da wata yake kaiwa cikar shi a sama su ne attalisu ashar sha uku ga wata warrabi'u ashar da sha hudu ga wata wal khamisu ashar da kuma sha biyar ga wata su ne kwanaki daga cikin kwanakin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake azumta a cikin wata ayyamul bid kenan da aka sha uku da sha hudu da sha biyar wayannan kwanakin su ma kowane wata yana da su ai suna maimaituwa a kowane wata daga cikin watanni guda goma sha biyu daga kwanaki ne masu falala wanda ana son azimtar waɗannan kwanakin guda uku sai kuma wa amma filusbo. yin azumi na guda uku a kowane wata kashi biyu ne akwai wannan kashin shine jera waɗannan ayyamul ɗin guda uku ayi sha uku ga wata da sha hudu da sha biyar akwai kuma nau'in azumi uku na wata wanda shi kuma zai takaituwa da wasu lokuta na musamman shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a wasu hadisai da yawa yana yin azumi guda uku a kowane wata mana a koyaushe mutum zai iya yi ya zama a watan da aƙalla a watan kayi azumi guda uku shi ne kawai abin da ake bukata sawa'un a farkon wata ne ko a ƙarshe ko a tsakiya ko a jere ko daban-daban ya zama dai an sami yin azumi guda uku a cikin wannan kwanakin kamar yadda ya zo a hadisin mu'aza al'adawiyya daga ummin mu'minina Aisha radiyallahu anha ta tambayi Aisha dangane da azumin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa waɗannan kwanakin da manzan Allah yake yin azumi guda uku a wata a waɗanne kwanaki ne manzon Allah yake yin azumi sai Aisha radiyallahu anha ta ba ta amsa cewa lam yakun yubali min ayyi ayyami shahri kan bai damuwa a kowanne wata rana ce daga cikin kwanakin wata azumin ya kasance bana bai keɓanta waɗansu kwanaki na musamman amma dai yana yin kwanaki guda uku ina akwai wancan tsarin na ayyamul bir kwanaki uku na tsakiyar wata wanda azumtar su yana da falala sannan kuma akwai azumin kwana uku a wata sawa'u mutum ya yi amfani da waɗancan kwanakin ko kuma ya zaɓi kowane lokaci sannan kuma akwai wani jerin daban kamar yadda ya zo a hadisin hafsa bintu umar radiyallahu anha wanda imamu ahmad da abu dawud da imamun nasa'i suka rawaito cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin azumi uku a kowane wata sai ta ce yana yin azumin ne al-ithnaini wal khamis wal ithnaini min al-jum'ati al-ukhra yana yin azumi ranar litinin da kuma alhamis sai kuma ranar litinin na sati da zai zo a gaba ta ce to wannan su ne kwana ukun da yake yi kaga anan shi ma an yi kwana uku a wata amma kuma an yi wani azumi an yi kuma azumin litinin da alhamis kuma an yi azumin kwana uku a wata duka a haɗa a wuri ɗaya ta ce yana yin litinin sai kuma ya yi alhamis sai kuma ya yi litinin a sati da zai zo a nan gaba ya yi uku kenan to haka duka wannan nau'i ne daga cikin salo da ake yi na azumtar kwana uku a cikin wata ko dai mutum ya yi a kowace rana ya samu dama ya zama dai watan bai ƙare ba ya yi kwana uku, ko kuma mutum ya zaɓi litinin da alhamis a cikin waɗannan kwanakin guda biyu ya haɗa azumi guda uku a wata. Duka wannan yana daga cikin na wata kenan ko masu maimaituwa a kowane wata ko kuma ya zaɓi ayyamul bir wayannan kwanakin sha uku da sha hudu da sha biyar ya yi azuminsu duka dai ya yi azumin guda uku a wata. haka idan ya yi wannan ya haɗa guda nawa nan, ya haɗa azumi daban-daban ya yi ayyamul bir sannan ya yi wanne ya yi azumin uku na kowane wata sannan kuma in ya dace ma a ayyamul bir ɗin ya sami litinin da alhamis a ciki shi ma ya haɗa da azumin litinin da alhamis duka zai iya kasancewa sai wanne to wayannan duka na wata ne ko sai ma ya wa amma fil usbu amma kwanaki masu falala waɗanda ake azumtar su a cikin mako a cikin mako su kuma su ne fal isnaini wal su ranar litinin da kuma ranar alhamis wanda suna zagayowa kowane mako ne su ba wata-wata ba ne, da aka su ma suna daga cikin kwanaki masu falala waɗanda ake azimtarsu. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana yawaita azimtar waɗannan kwanakin, litinin da kuma ranar Alhamis. An tambaye shi dangane da azumin ranar litinin, kamar yadda ya zo a hadisin Abu da a cikin Sahihu Muslim. me yasa manzon Allah yake yawaita yin azumi ranar litinin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace zaka yawmun wulidtu fihi wannan rana ce wadda a cikin ta aka haife ni rana rana haihuwa ta ce wa yawmun bu'ithtu kuma ita ce ranar da aka fara yi mun wahayi a cikin ta ranar da aka na samu annabta a cikin ta sannan ko kuma a wata riwaya au unzila alayya fihi ita ce ranar da aka fara saukar min da wahayi da haka manzon Allah yake azumtar wannan ranar ta litinin da haka azumtar ranar litinin da kuma alhamis yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mala yace wal juma'a sai ranar juma'a ita kuma tana cikin wanne na'am tana cikin jerin kwanaki da suke maimaituwa ita ma mako-mako kowane mako ana samun juma'a ya kawo ta daga cikin kwanakin da ake azumta amma dai kwanaki masu falala domin ya ce akwai lokuta ne masu falala ko akwai na shekara akwai na wata akwai na mako ya kawo ta a cikin kwanaki masu falala tana da falala to amma azumi a cikinta kuma fa yin azumi a cikinta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya zo a hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah yace la yasumanna ahadukum yawmal juma'a illa yawmun qablahu aw yawmun ba'dahu kada ku ya keɓanta ranar juma'a da yin azumi ita ranar juma'a haka kawai ba za ka zo ka keɓance ta ka ce za ka rinka yin azumin juma'a ba mazala ya ce sai dai idan mutum zai yi azumi ya haɗa ta da wata rana rana kafin ita ko rana bayanta amma ba a yadda ka keɓance ta saboda ita juma'a ce tana da falala ka ce za ka azumce ta ba shi ne abinda wannan hadisin yake tabbatarwa a wata riwayar ta imamu muslim manzo Allah ya ce la taqussu laylatal jumu'ati bi qiyamin wala yawm ihadi siyam kada ku rinka keɓanta daren juma'a da sallar dare ku ce ai wannan daren tun da juma'a ne yana da falala za ku rinka qiyamul layli a cikin shi ku keɓanta juma'a kawai banda sauran kwanaki ba a keɓance ta da wata ibada ta musamman wadda shari'a ba ta zo ta ce ga ibadar da za a yi ba haka ba za ka keɓance ta da azumi ba haka ba za ka keɓance ta da ƙiyamun laili ta musamman ka ce ai duk juma'a kana yin ƙiyamun laili a'a ba a keɓance ta da wata ibada wadda shari'a ba ta zo ta ce ran juma'a za a rinka yi ba za ka yi ibada a cikinta kamar yadda kake yi a kowace rana daga cikin ranaku da ake ibada a ciki da aka keɓanta juma'a shi ne abin da aka, hana da yin azumi sai dai idan ta zama cewa wani azumi ne na musamman misali za ta iya kamawa cikin ayyamul base ɗin da ake, yi ko za ta iya kamawa cikin kwanakin da zai yi azumi uku ranar juma'a bari ya yi da ranar juma'a a ciki a wata ya zaɓi da ranar juma'a a ciki ya yi wannan duka babu laifi ba ya yi don juma'a ba ne a yi ko ya yi don ne? ya yi don wannan azumin da ake na watan ba wai don ita juma'ar ba don aka ba a yadda a keɓance ta a matsayinta na juma'a ne ka ce bari ka mata azumi na musamman a cikinta ba shi ne abin da hadisin yake magana a kai to haka kuma idan wata rana mai falala ta yin azumi ta kama a ciki za a yi azumi a cikinta idan arfa ta kama ranar juma'a za a yi azumin arfa idan rana ashura ta kama ranar juma'a za a yi azumin ashura to haka duk wani abu wanda yake ya kama a wannan ranar za a yi saboda za a yi azumin ne ko za a yi ibadar ne ba don wai keɓantacciyar ranar juma'a ba a'a dan wannan ranar ta kama a ranar juma'a sai mala ya ce fayusta habbo fi ha asiya wannan maganar tana da alaƙa da ne Nam? ba da juma'a take da alaƙa ba tana da alaƙa da bayanin farko annal annas istihbaba saumi yata'akkadu fil ayyamil fadila akan kwanaki masu falala ne anan yanda malam yayo ikhtisare shi zai iya mai da tunanin cewa ana magana ne akan juma'a amma idan aka koma a can asalin ihya'u ulumuddin din zaka ga Abu Hamid yana magana ne akan al-ayyamul fadila ba yana magana ne akan waɗannan ranakun da aka lissafa a nan ba ma'ana waɗannan kwanaki masu falala wanda suke zuwa a shekara ko su zo a wata ko su zo a mako to an so a yi azumi a cikinsu wa taksirul khairati a yawaita ayyukan alkhairi a cikinsu ba wai ana maganar waɗannan kwanakin kawai alhamis da litinin da juma'a ba litadha'ufu ujuriha saboda ladan aiki a cikin waɗannan kwanakin yana ninnunkuwa ana ninninka ladan aiki a cikin waɗannan kwanakin bi barakati hadhihi al-awqat saboda albarkar waɗannan lokutan saboda albarkar da waɗannan lokutan suke da su sawa'un na shekara ne ko na wata ne ko na mako ne To irin waɗannan kwanakin ba wai azumi kawai ba, a'a an so a yawaita ayyukan alkhairi a ciki, ya zama ayyukan alkhairi sun nunnunku a ciki sama da yanda ake yi a wasu lokuta waɗanda ba wannan ba, saboda ana samun nunkuwar aiki saboda albarkar da take cikin waɗannan kwanakin. sai mala ya ce wa iza zaharat auqatul fadila idan waɗannan kwanakin ko lokuta na falala suka bayyana ga mutum ka samu kanka a cikin irin wannan lokutan masu daraja masu falala Fal kamalu fi an yafhama al-insanu ma'ana sau abin da yake mafi kamala shine mutum ya fahimci menene ma'anar azumin shine yafi muhimmanci me manufar azumin me ma'anar shi me ake so a cimma da azumin shi ya kamata ka mutum ya tsaya ya fahimta ba wai mujarradin yin azumin kawai ba ya kame da ci da sha a sha ruwa kuma duka ya biya bashin abin da ya bari a wani to kaga wannan bai fahimci manufar azumin ba kwata-kwata da haka babban abu in mutum ya samu kanshi a irin waɗannan lokutan na falala to ya yi ƙoƙari ya fahimci menene asalin ma'anar azumin ma wa anna sirrahu tasfiyatul qalb ya kuma fahimci sirrin azumi shine tsartace zuciya da tace zuciya shine sirrin azumi da aka da azumin da ba zai tsarkace ma zuciya ba ba zai tace ma zuciya ba to ka rasa sirrin azumin ka dai bar da sha kawai amma haƙiƙanin azumi baka yi haƙiƙanin azumi ba da ka haƙiƙanin sirrin azumi shine tasfiyatul ƙalbi tsaftace zuciya da gyara zuciya wata tafrighul hammi lillahi da kuma kakkaɓe duk wani tunani kamai da shi zuwa ga Allah kawai ya zama Allah kaɗai kake nufata a rayuwarka da zuciyarka ya zama ka kakkaɓa komai ka cire komai a zuciyarka ka sa Allah subhanahu wata'ala shi kadai to wannan shine sirrin azumi abinda ake bukata azumi ya samar da mai azumi kenan tsarkin zuciya da tsaftar zuciya da kuma komawa gaba daya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ba wanda ya sani ba wanda ya gani ka tsaya ka tsaya ka bar ci da sha ka fuskanci Allah to ya zama zahirinka da batsininka gaba ɗaya ka fuskanci Allah subhanahu wata'ala da shi to wannan shine sirrin azumin gaba ɗaya shi yasa a irin waɗannan lokutan masu falala kowa yana tsayawa ne ya ga me ya kamata me ya kamata ya fuskanci Allah da shi shi yasa a Abu Hamid a cikin Ihya'u Ulumuddin a wannan gabar sai yi magana a kan cewa mutumin da yake ya san fiƙihu na zuciyar shi ya fahimci halin ɗan adam da rayuwar ɗan adam to yana tsayawa ne ya kalli halin shi da yanayin shi kowa akwai halin shi da yanayi. shi akwai wanda halin shi yana tsora shi akan lizimtar azumi ya zama azumi kawai zai ta yi a rayuwar shi akwai kuma wanda halin shi ya yaktabi dawamal fitr shi kuma halin shi da yanayin shi yana lizimta mai rashin yin azumi shi rashin yin azumi da yin shagaltuwa da wani aikin ya fi mai kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ce amma kuma a cikin mutane akwai wanda shi kuma halin shi shine almazzu bainal iftari wasau shine takuɗa tsakanin azumi da kuma aja azumi wani lokaci ya azumi wani lokaci ya aje to haka kowa ya san irin ɗabi'ar shi da irin rayuwar shi da irin zuciyar shi da kuma irin ibadar da tafi dacewa da yanayin shi yace to wannan shine mutum yake tsayawa ya duba ya ga a wannan hali ya kamata ya samu kanshi da haka azumi babban abin da mala ya rufe mana a nan da shi shi ne kusan sirrin wannan babin gaba ɗayan shi da muka karanta ta san menene asalin ma'anar azumi shi ne ana yin azumi ne don samun tsarkin zuciya da tsaftace zuciyar da kuma mai da tunanin zuciyar gaba ɗaya ya koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala haka idan ka yi azumi ka samu irin wannan to azuminka ya samu nasara ka ci ribar yin azumi amma idan baka samu wannan ba har yanzu sirrin azumin bai yi tasiri a cikin rayuwarka ba Daka duk wanda zai yi azumi ya tsaya ya ga wani irin azumi yake yi kuma ya za a yi azumin ya yi tasiri a zuciyar shi ta samu tsarki ta samu wankewa sannan kuma ya samu fuskantar al'amuran shi da Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ba tare da ya sa wani a zuciyar shi wanda ba Allah ba. wannan shine babbar manufar wannan baban da kuma fa'idar karanta shi muna fata Allah maɗaukacin sarki yayi albarka da abin da muka karanta abin da muka yi daidai Allah ya bamu lada gaba ɗaya wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana mawallafin wannan littafin da asalin mai littafin na asali muna fata Allah maɗaukacin sarki ya saka musu da alkhairi ya gafarta musu kurakuransu ya yalwata makwancinsu ya sa aljanna ta zama makomarmu da su gaba ɗaya. Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya kai mu watan Ramadan a cikin lafiya da imani, ya ba mu kuma ikon ribatar ayyukan alkhairi a cikin wannan watan, ya kuma karɓa mana ayyukan da za mu yi a cikin watan, ya ba mu dama, ya ba mu zuciya wadda za mu fuskanci Allah subhanahu wata'ala da ita cikin aikata abin da Allah yake so ya yadda da shi. Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu gaba ɗaya, wallahu a’alam, wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina Muhammad, wala ala alihi wa sahihi ajma’in, Allahumma ina na tsalukar huda a wasu ƙawar afafu wal gina, <clears throat> bi rahmatika ya asumar rahimin, rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana, wa qina azaban nar, subhanaka Allahumma wa bihamdik, an shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu <clears throat>